Shin ma me wannan sake fasali na tsarin Najeriya ke nufi ne? Tambayar kenan da na yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja. Ai zama 'yan marina kai ko kuma kowa tashi tafi shi wato duk arzikin ƙasa da yake wani lardo kamata a ce ba na ƙasar bane gaba daya na wannan lardin ne daidai cewa shi lardin zai iya biyan ka wani haraji ko kuma wani kaso a gwamnatin tarayya. Yan siyasa irin su Alhaji Aliyu Sale Bagare Turakin Tekau da ke zaman tsohon mataimakin gwamna a jihar Yobe na ganin tsarin da Najeriya ke kai a halin yanzu bai buƙatar wani garan bawul. Ai duk wanda yake so a sake restructuring Najeriya wato ya isa babban dancin amanan ƙasa don kuwa ba su san san irin wahalan da shugabanni irin su zik su sardauna su wa balewa irin wahalan da suka sha don su sama wa Najeriya yancin kai ba ne. Allah ya san abin da ya haɗa mu ƙasa ɗaya kuma ya ba mu arziki na mutane ya ba mu arziki na mai da sauran ma'adinai saboda haka zaman ƙasar nan a dunkule a wuri ɗaya shine alherin kowanne mu. Ka gamsu da tsarin Najeriya ke a halin yanzu? Eh ni na gamsu da tsarin illa iyaka dai har yanzu akwai bukatan a ce lokal gamman sun samu samu cin gashin kansu kasan mafi yawan gudunoni ba daɗin jin daɗin wannan magana za su yi ba amma dai kowa a ɗan sakar masa ɗan autonomy ya samu a samu chairman shi ma ya zama fully responsible akan financial activities nasa na kowane local government amma ɗaya daga cikin shugabannin matasan arewacin Najeriya Abdul Aziz Salihu Akarami na ganin canza fasalin tsarin Najeriya shine kurin mafita da aka yi Najeriya kuma da wani aka fara Najeriya aka ci ko bambanci sosai da zamanin da lokacin da mulki musamman jihohin nan da ƙananan hukumomin nan ita kuka kanta ma gwamnatin tarayya a can da wannan fasalin da zama to ƙananan hukumomi su zaman kansu su rika cin gashin kansu kuma jihohi su rika cin gashin kansu zaman to wasu ma'adanai da wasu arziki da Allah ba su kowane ya zaman to yana dogaro da kansa ba sai an sa wani raba man fetur na ƙasa ba magana tsaro ma zaman to ma duk jihohi ba kwa da jaman tsaron ku. Dr. Abubakar Kari na da wannan tunani. Gwagwarmaya ce ta mulki tsakanin 'yan boko da kuma 'yan siyasa na sassa daban-daban na kasar nan musamman ma na arewa da kuma na kudu wasu suna ganin cewa ai a lokacin da aka yi mulkin kamar sojoji da yake yanki shugabannin daga arewa suka fito a fahimtar su shine cewa sun ba wa arewa fifiko to amma kuma ganin gaskiya shine cewa arewa ta fi kudu a ƙasa da kuma yawan jama'a sa'an nan kuma akwai waɗansu waɗanda suke ganin cewa akwai ma'adinai ko kuma albarkatun arziki a a jihohinsu su suna so a ce an saka musu mara an ba su dama su mallaki waɗannan abubuwa to saboda haka idan ka duba abu gaba ɗaya sai ga cewa siyasa ce amma siyasar ta danganci tattalin arziki Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya